Sashen na muryar Amurka ne kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirmu na wannan daren ranar Litini biyu ga watan Mayu. Za ku ji shawarar magabata da masu fashin baki game da tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a Najeriya. Za kuma ku ji fashin baki kan takaddamar da ake kan batun ƙarin albashi. kuma kamar kowane daren ranar litini aliyu mustapha sakkwato na tafa da labaran wasanni yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya kammala wata ziyarar gaggawa da ya kai birnin geneva ta tsawon sa'o'i 20 a yau litinin amurka da kawayenta na kokari ne su ga sun gabatar da wata bukata wacce za ta tabbatar da cewa ba a koma gidan jiya ba a yakin da ake yi a siriya ko da yake kerry bai bayyana irin bukatar da suke tattaunawa a kai ba amma faɗi tashin da yake shine ya ga cewa an tsagaita wuta na ɗan wani lokaci sannan a dakatar da har-haren da dakarun siriya masu goyon bayan sojojin rasha ke kaiwa ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu cikin kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata a aleppo bayan har-haren da dakarun siriya suka kai wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na siriya stephen de mistura ya ce suna ƙoƙarin shata hanyar wani sabon shirin tsagaita wuta ya ce muna shirin fitar da wani tsari mafi inganci da zai sa ido kan sabon shirin tsagaita wutar amma muna buƙatar himma wajen yin hakan ta fuska siyasa wani harin bom da aka kai a cikin wata mota a birnin bagadaza ya hallaka wasu mabiya mashabar shi'a su sha uku yayin da suke bikin tunawa da mutuwar shugabansu da ya rasu a karni na takwas 'yan sanda da masu ayyukan kiwon lafiya sun ce akalla mutane 28 ne suka jikata cikinsu har da ƙananan yara da mata wata mota da aka ajiye a gefen titi shaƙe da abubuwan fashewa a yau ɗinnan litini a kudu maso yammacin unguwar shadiya ita ce ta fashe yayin da musulmi mabiya masabar shi'a din suke bikin tunawa da imam musa alhadim a arewacin bagadaza babu dai wanda ya dau alhakin wannan harin to sai dai mabiya wato a baya mayakan isis kan kai irin waɗannan hare-hare domin ko a ranar asabar ɗin da ta gabata kungiyar ta isis ta kai wani hari da ya hallaka mutane 23 a wajen babban birnin na bagadaza hare-haren da ake kaiwa a kan masu ra'ayin kansu da malaman makaranta da 'yan kasar waje da kuma mabiya ƙananan addinai na ci gaba da jefa fargaba a zukatan al'ummar kasar bangladesh masu lura da al'amura na ganin wannan alama ce da ke nuna ɓullar masu tsaurin ra'ayi a kasar wadda ake mata kallon tana da saucin ra'ayi idan aka zo batun addinin islama watan afrilu shine mafi muni wajen kai irin waɗannan hare-hare a ƙasar da ke kudancin asiya idan aka wato inda aka kashe mutane biyar ciki har da wasu masu fafutukar kare 'yancin masu ma'amalar jinsi ɗaya da wani farfesan jami'a waɗanda aka zarga sun soki masu tsauran ra'ayin addini a shafin facebook zuwa yanzu babu wata alama da ke nuna cewa ga waɗanda suke aikata waɗannan kashe-kashe ko da yake 'yan sanda sun ikirarin cafke wasu mutane amma iyalan waɗanda ake kashewan na ganin 'yan sandan na jan kafa wajen binciken waɗanda ake zargin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dan takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump na fuskantar wani muhimmin zaben fidda gwani da za a yi gobe a jihar indiana tare da abokin hamayyarsa sanata ted cruz na jihar texas idan dai har ya samu nasara a jihar ta indiana ana kyautata zaton trump zai lashe tikitin jam'iyyar ta republican gabanin babban taron da jam'iyyar za ta yi a cleveland a watan yuli wasu binciken jin ra'ayin mutane sun nuna cewa trump na gaba da maki 15 a jihar ta indiana ko da yake wasu daga cikin binciken da aka yi a baya sun nuna sakamako mabambanta yayin da ake shirin tunkarar wannan zaɓe cruz wanda shi ma wato yake yaƙin neman zaɓensa a jihar ta indiana ya yi kira ga masu jefa ƙuri'a da kada su zaɓi shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican democrat waɗanda za su riƙa ba su kunya cruz dai na buƙatar gagarumar nasara a jihar ta indiana idan har yana so ya doke trump gabanin babban zaɓen na cleveland kasar venezuela ta canza lokacinta na agogo inda ta matsar da shi gaba da rabin sa'a daya a wani mataki na rage yawan wutar lantarkin da take amfani da shi shugaba nicolas maduro ne ba da umarnin a yi hakan saboda matsalar karancin wutar lantarki da kasar ke fama da ita ministan kimiyyar kasar george areza ya ce wannan mataki zai rage yawan sawo'in da ake amfani da wutar lantarki da daddare da kuma yadda ake amfani da na'urar sanyaya ɗaki ko kuma air condition musamman ma a ma'aikatu Baya ga haka, gwamnatin har ila yau ta fara aiwatar da wani shiri na ɗauke wuta na wani lokaci da yin aikin gwamnati na kwanaki biyu cikin mako da kuma rufe makarantu a kowace ranar Juma'a. A da ƙasar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke facaka da kuɗaɗen man fetur, amma faɗuwar farashin man fetur ɗin a kasuwar duniya ya sa Venezuela ta shiga halin su. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a najeriya ya sa magabata sun tashi wajen kiraye-kirayen a kai zuciya nisa daga abuja ga wakilinmu nasir adamu ilkaya da rahoton biyo bayan wani hari da aka kai kan mutan okwabi nimbo a karamar hukumar rozawani da ke jihar enugu a kudu maso gabashin najeriya masu sharhi musamman ma a yankunan kudancin kasar na yin kudin goro da cewa fulani makiyaya 'yan ta'adda ne don zargin ya shafi makiyaya kai tsaye tuni shiga buhari ya umarci feto janar na 'yan sanda a arase ya damko waɗanda suka aikata laifin don yi musu hukunci sarkin musulmi sultan sa'ad abubakar ya yi takaici kan waɗanda suka aikata laifin da yin allah wadai inda yakan da garki da cewa amma ba daidai ne a rika cewa fulani makiyaya 'yan ta'adda ne ko su wane da wane masu addini iri kaza da suka aikata laifin ba laifi dai kowa ya aikata shi mai laifi ne daga kowane bangare ko kuma kowane addini in ji sultan take shugaban wata kungiyar cusa ga fulanin dure jange da ke jihar filato ya shigo ofishin sashen hausa na abuja yana cewa ni ne alhaji isa baffa jama'are jos east tarihi ga baki daya babu inda aka samu su al'umma fulani suna yin abin kunya daga cikin jihadi da shehu usmanu ya kaddamar an samu akwai wani daga cikin mayakansa ya tumbuke saiwa guda ɗaya na rogo ko kuma tushen gyaɗa da aka iske a, shehu usmanu sai wani ya ce masa shehu akwai matsala akwai wanda ya cire saiwa rogo wanda kuma ba nashi ba ne shehu usmanu ya ce lallai ba mu da nasara tunda ya yi sata mu koma wannan yana nuna maka kenan saiwa rogo ya hana shehu usmanu ya je ya yaƙi to ina ga wanda zai zo ya tare hanya ya yi fashi ina ga wanda zai je ya ebo shanun mutane ina ga wanda zai saci mutum ya ce sai an biya shi kuɗi wannan duka hanya ce wadda suka koye ta ta hanyar wani dalili daban wanda ba ɗabi'a ce ta fulani ba. Shi kuma shahararren mai shanu MD Lamido da ya kawo ta takardar korafi ga hukumar kare haƙoƙin 'yan adam kan shanunsa ɗari da biyar da aka sace kuma aka gano su a sace-sacen shanu a arewa ta tsakiyar Najeriya ya yi kira gabi masa haƙƙinsa don zaman lafiya mai ɗorewa. duk wanda wani abu ya same sa kada ya ɗauki doka a hannu kasanmu da muke shiki akwai dokoki in an zalunce ka sai ka kai kukanka inda ya dace domin a kwato maka hakkinka wannan shi yasa kai maka ga dace ka taho nan abuja kenan ka kawo korafi tabbas na bi hukumomin tsaro har yanzu ba abin da suka yi ni kuma an bar ni a cikin halin imuwa dabbobin da na gada tun ina shekara goma ina ta kiwon su rana ɗaya a kwashe su bana bashi ina cikin hali na lahaula wala kuwata don haka na ga ya dashe in taho nan abuja in sake mika kokena da gwamnatin tarayya kuma ina fata wannan gwamnatin mai adalci za ta ji kukana da sauran 'yan uwana makiyaya wanda abin da aka mun an masu irinsa. Fulanin dai da kan yi kiwa a yankunan Najeriya kan bi ciyawa har yankunan Mali da Senegal da hakan kan sa su yin kira wa imma a dawo da burtalin shanu a Najeriya ko a kafa gandun kiwon shanu. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A gaida Nasiru, sai kuma batun ƙarin albashi da ma'aikata ke bukata a Najeriya daga Naira dubu sha takwas mafi kankanta zuwa Naira dubu hamsin da shida mafi kankanta. Kan haka ne na tuntuɓi wani ma'aikaci kuma mai fashin baki kuma na ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan Adam ta Network for Justice mai suna Malam Aminu Sule wanda ya ce. To shi ƙarin albashin nan ko lokaci in ka lura kowace gwamnati ta zo gwamnatoci da daman gaske da suka shuɗe ma'aikata na neman karin albashi oh. amma kuma karin albashin nan duk in ka duba tun da lokacin najidan abdulsalami da ya shugaban kasa har lokacin da ya mika farar hula to ya ba obasanjo ana ƙara ƙarin albashin nan amma ba a sami katawannin abin da ake so ba oh. domin wasu jihohin ba su iya biyan wannan albashi din duk da an ce a ɗauke da za su iya to ni ina ganin ba abu ne mai mahimmanci a yanzu ga ma'aikata a ce suna neman karin albashi ba ya kamata su nemi abubuwan da za su inganta tattalin arzikin ƙasa ne yan abubuwan tattalin arzikin ƙasa ya inganta abubuwa za ka same su a sauki amma idan ka dubi yanayin da ma'aikata ke ciki kana ganin shi wannan albashi mafi kankanta na dubu sha takwas ya wadata e tabbas ai ba zai wadata ba saboda idan tattalin arzikin ƙasa maganan gaskiya shine in tattalin arzikin ƙasa ya lalace ko miliyan ɗari ne aka baka ko kuma kasa da ma nawa ne ba zai maka amfani ba. Suna da bukatan a inganta rayuwar ma'aikaci sosai ba lalai sai ta albashi ba. Ya samu abubuwa a sassawake kamar misali gidajen nan da sauransu sauransu ya zama cewa ma'aikaci na samu a cikin sauki yaronsa ya zama yana zuwa makaranta mai sauki yana zuwa asibiti yana samun duka da waɗannan abubuwa da ya kamata a yi to wannan ina ganin zai ɗan fi ba lale ka a dage sai an samu ƙarin albashi mai yawa kuma ka je kasuwa kayayyaki su tashi ka rasa yadda za ka yi da rayuwanka ba ga yawan albashin amma bai isa shi gwagwarmayar ma'aikaci kullum a najeriya tun lokacin da cin makil da ke shugaban kwadugo hmm. yawanci na karin albashi ne hmm. ya zama mana kamar ɗabi'a da kuma al'ada da duk wanda ya hau ya samu karin albashi amma za ka ga zai wuya ka ga ƙungiyar kwadugo suna maganan tattalin arziki ya ƙaru sun fi da kwafa ne duk a yawancin gwagwarmayansu akan ƙarin albashi dubu sha takwas da nan aka ce tuntun din nan cewa ya kamata ya zama shine mafi karancin albashi akwai jihohin da har yanzu ba su iya biyan albashi in ban man ba kwanan nan shugaban kasa ya ba su wani tallafi na su iya biya su biya albashi to sun biya wasu daga ciki amma har yanzu ba su iya biya ba wasu daga ciki kuma saboda an biya wancan bashin wani bashin ya sake faduwa to ina son amfani da wannan dama in kira da waɗannan jihohi da su yi kokari su koma wannan tallafi da ake da gwamnati tarayya take ba su ko kuma kaso wanda ake na onshore da offshore su koma su je su sake ziyartar shi a je majalisa a duba domin daga nan ne kuɗin da ake ba su yi musu kaɗan da ba su iya biyan albashin ma'aikata ba su kuma iya yin wasu ayyuka da su Malam Aminu sele kenan na Network for Justice ke fashin baki game da batun karin albashi da ma'aikata ke bukata a Najeriya. Yanzu kuma bari dai mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa wata sabuwar alamar samun zaman lafiya a Borno dawowar kwallo a Maiduguri. ba yadda za a gwada wa duniya ko a nuna wa duniya cewa an samu zaman lafiya illa iyaka sai an samu irin wannan dama da ilkinin za ta yi wasanninta nan maiduguri wasu 'yan najeriya suna son a tafiye-tafiyen da yake a kasashen duniya shugaban najeriya ya daina manta da harkar wasanni fa gaskiya shugaban buhari yana kokari sosai amma dai gehen wasanni ya yadda su yana da kyau ya zanka tunawa da tattalin arziki ma ana iya samun shi gehen wasanni tsohon shugaban kwallon kafa na kasar liberia yana neman ya sake tsaya takarar shugaban kasa a karo na biyu a zimbabwe 'yan sanda sun yi awon gaba da shugaban kwallon kasar an kuma kore shi shugaban sannan daga nahiyar turai kuma maki biyu ne kacal ya rage wa leicester city ta lashe kofin gasar premier ta ingila din ta bana to sai dai a kasar spain kam har yanzu tana kasa tana dabo jima muna fata mun sami kulami lafiya a wannan litinin kuma wani sabon shiri na labaran wasanni to alhamdulillah muna daɗa samun alamomi da ke nuna cewa zaman lafiya na daɗa dawa a sashen arewa maso gabacin najeriya musamman a maiduguri wato headquarter jihar borno inda harkar kwallon kafa ta sake koma a filin wasanni kamar yadda aka saba a can lokacin da ake zaman lafiya sunana alhaji zanna muhammad mala wadda a wajen harkar wasanni ake kira kakaje shi ne sunana wanda yake karfin dan garin maiduguri ne a makon da ya gabata mun samu labarin cewa wato club din academy ta samu damar gudanar da wani wasa a nan cikin garin maiduguri ko za a gaya mana yadda aka yi bayan daukan tsawon kuma tsawon wani lokaci ne ba aka ɗauka ba a gudanar da wasa ne a fadin jihar borno eh to kamar yadda ka sani shekaru biyu ne muke wasa a waje ba ba ya sa ba ba mu daman buga wasannin mu a nan jihar borno a maiduguri ba saboda rashin tsaro da kuma ah, abubuwan da yake tafiya a nan kasar ah. to amma alhamdulillah da kokarin da shi mai gwamnan jihar borno gwamna kajim shetima da ya damu ya nuna cewar tun da an samu zaman lafiya ba yadda za a guda wa duniya ko a nuna wa duniya cewa an samu zaman lafiya illa iyaka sai an samu irin wannan dama da ilkinin za ta yi wasannin ta nan duguri. a cikin lafiya da kuma kwanciyar lafiya jama'a su san duniya san cewar an samu zaman lafiya cikakke a nan jihar borno da farko godiya wa hafsan sojojin najeriya janar buratai da kuma sojojin da suke nan kumanda na 7 gif wadda su da suka ba mu tabbacin cewar an samu zaman lafiya a borno za a yi wasannin ba tare da samun wani matsala ba kuma alhamdulillah yanzu mun buga wasannin mu guda biyu eh, in ka duba irin cikan da aka yi eh, maiduguri yana cikin garurukan da anan nan kasan ake son kwallon kaba ya nuna cewar duk duniya suna murna ina tabbatar ma da cewar duk najeriya da kasashen duniya sun tabbatar mana cewar sun gamsu da yadda aka taru a kalli wasannin amin gari mai maiduguri an karɗe kamar lokacin da cikin shekaru biyu da ba kwa gudanar da wannan wasanni a garin maiduguri kamar ina ya kuke zuwa yin wasanni ne eh da farko dai shekara na 2014 mun yi wasannin mu duka a na 13 mun yi wasannin mu duka a garin kano to da bara kuma muka yi sauran wasanninmu a katsina a jihar katsina state eh, bana ma mun fara wasanninmu a nan katsina har mun yi wasanni guda takwas kafin allah ya sa mutanen nan na abuja suka gamsu cewar yanzu za a iya mun yi wasanninmu a maiduguri suka ba mu damar zuwa mu zo maiduguri yanzu to a gaishe ka haruna yana tattauna da alhaji zanna muhammad bala wanda shine yake guda da harkokin wasanni na kungiyar kwallon kafa ta alkanima a can maiduguri to muna da kashi na biyu da za mu kawo muku nan ba daɗewa bayan Allah yadda. da yake muna maganar kwallo ya kamata mu gaya muku cewa akwai 'yan najeriya da ke son a zagaye-zagaye ko yawace a wacin da yake a kasashen duniya daban-daban Shugaban muhammadu buhari ya dinga tuna da harkokin wasanni idan ya je tattauna da abokansa sauran shugabannin kasashen duniya wasu 'yan najeriya ma'abuta kwallon kafa da ke zaune a jihar oyo sun buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya yi ƙoƙari ya tallafa wa kwallon ɗin super eagles domin ya ci nasara sunana a barshi kasuwar shanu a Kinyale, ibadan gaskiya ni kiran kama shugaban ƙasa game da tahe da ya kai ya kamata a haɗa da hukumar wasanni su ma ya kamata a ce kamar yadda ake magana tsaro da wutar lantarki kayayyaki da kuma sha'anin abin da shahi darajar naira ko kuma kuɗi tunda ana kokari a inganta su ko tattalin arziki ita ma ya kamata ita ma hukumar wasanni a yi kokari a inganta ta domin yanzu abin kunya a ce wai najeriya a ce wai kwaf ɗin afirka ya fi ta ci. suna ɗahiru ibrahim kansila ina mai kira dangane da littafin da yake ya kamata ya saka wasanni a ciki don saboda wasanni suna ci baya don kullum wannan wasannin da ake yi ba wani ci gaba tare da su a kullum aka buga wasa da mu sai dai a ce mun haɗi. a naka gani me yasa waton club ɗin Najeriya wato yake samun koma baya a wajen harkar wasanni? Abin da sake samun koma baya dangane da shugabanni don ba su kula da shi ba ba su sa mai hannu don da suna taimaka mai yadda ya kamata su taimaka mai to gaskiya a duniya da suke kowa na taimakawa club din don saboda ci gaba ba dan haka me yasa mafi yawan yan Najeriya su suna supporter dan wani waje da Najeriya don saboda shugabannin ne ba su kula da shi ba sunana Abubakar fa gaskiya shugaba Buhari yana kokari sosai amma dai gehen wasanni ya yadda su yana da kyau ya zanka tunawa da tattalin arziki ma ana iya samun shi gehen wasanni saboda mi saboda ya dibi kasashen da suka ci gaba mana kasashen da suka ci gaba su ma gehen bol din akwai wadanda suke ba su da ma arzikin kasa bol din ne arzikin kasa su irin su brazil haka da su argentina da spain haka amma na najeriya dai ba abin da aka yi muna magana tattalin arziki gehen bol sunana abule to gaskiya buhari ya yi tahe-tahe da dama kuma gaskiya muna jin daɗin tahe-tahe ne saboda gaskiya mun dan samu yalwa yanzu nan sai dai matsala gehen bol din nan muna son a taimaka mana saboda gaskiya mun ci baya ka dubi irin nation court din gama a cewa ba mu samun zuwa mun taɓarɓare, mun dawo baya gaskiya shi kansa gare mu raguwa ne ya kamata muna so ne duba muna mu ma kasashen wajen da yake zuwa ya can ya samu tallafi irin yadda mu ma za mu tashi mu yi bugun gaba amma a duba yanzu irin su gane su ina a cewa sun tayi nation court a ce mu Najeriya wai muna nan ƙasa? wannan bayi bane wasu yan Najeriya mu abuta kwallon kafa da ke zaune a jihar Oyo kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaishe ka Hassan. To sai kuma kasar Liberia inda tsohon babban dan wasan kasar wato George Weah zai sake tsaya takara na neman zama shugaban wannan kasar baki ɗayanta ba na kwallo ba na kasar baki ɗayanta kuma wannan shine karo na biyu da yake nuna kwaɗayin yin haka ɗin. shi dai george weah tsohon dan kwallo ne kuma zakara ne na kwallo a afirka da kuma duniya baki ɗaya domin ya buga manyan kungiyoyin kwallon kafa irin su paris saint germain su ac milan da su chelsea to a zaben shekarar 2005 ne ya sha kashi a hannun ita wacce ita ke shugabar liberia ɗan yanzu ellen johnson salif to ita ellen johnson salif dai a baɗi yan allah ya kama shekarar 2017 ne wa'adinta na ƙarshe zai ƙare kuma a ƙarƙashin dokokin ƙasar ba ta isa ta sake tsaya neman zagaye ko kuma ta yi tazarci na neman wa'adi na uku ba to shi yasa jihohi ke son ya sake fitowa a lokacin da yake kwallo dai shi George ya taba zama musamman jakadan majalisar ɗinkin duniya a harkar kwallon kafa daga baya zo shiga siyasa yanzu haka ma da muke muku magana nan shi sanata ne wato dan majalisar dattawa mai wakiltar yankin nan na yammacin Liberia da ake kira sarado wanda ya hada da shi babban birnin kasa wato Monrovia shi dai George yana cikin jam'iyyar adawa ne ta CDC a can Liberia. To daga Liberia bari mu cilla Zimbabwe inda aka cafke tsohon shugabar hukumar kwallon kafa ta ita Zimbabwe din wato Henrietta Rushiwaya wacce aka ce an kama ta da laifin yin hannu dumu-dumu a cikin wani shirin mundahana na kwalla zamba da cuta a wajen shirya harkokin wasan kwallon kafa inda musamman aka ce tana da hannu a cikin wata cutar da aka so a kwalla a wata kwallon kafa da aka so a shirya ta neman shiga cin kofin afirka na baɗi a tsakanin kasashen ita zimbabwe din da kuma swaziland an ce sunan roshiwaya din ya fito sosai a cikin wannan al'amari tun lokacin da wani fito na asirin abin da ke faruwa na cewa wannan mutane ya san daɗi ma suna irin wannan zamba cikin aminci a can afirka ta kudu to rushewaya dai ta amsa cewa lallai ta yi wannan laifin na cuɗanya da wasu ƙungiyoyi masu shirya wasanni wato a basu kuɗi su shirya wanda zai ci wasa tun ma kafin a yi wasa ɗin musamman ƙungiyoyi da suke a ƙasashen asia amma sai ta ce wai ai tana yi ne a cikin asiri da niyyar ta taimaki hukumomi domin a tona asirin irin wannan ƙungiyoyi ɗin to bari mu kammala da wasannin da aka yi ƙarshen mako na nahiyoyin turai inda ga alama akwai alama za a shirya ko kuma wani abin tarihi zai faru a wasannin premier league na ingila ina zan fara ne murtala bari mu soma a kasar ingila inda yanzu kan maki biyu ne kacal ya rage wa leicester city ta lashe kofin gasar premier ta ingila din ta bana bayan da ta yi kunnen doki a wasanta na wannan makon da manchester united da ci daya da daya leicester ɗin kan iya samun tabbacin lashe kofin da ta yi galaba a kan united ɗin to amma kuma a yanzu hankali ya karkata ga karawar da chelsea za ta yi da tottenham a daren nan na yau a stamford bridge kofin na premier kan tabbata na leicester da zaran chelsea ɗin ta doke tottenham in kuma hakan bai samu ba leicester din na iya lashe kofin da zarar ta doke everton a wasan su a mako mai zuwa to sai dai hakan bai hana magoya bayan leicester din murna mai tsawo ba bayan wasan nasu a old trafford waɗanda ke dakon kafa tarihin da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin gasar ta premier wannan kunnen doki wani babban cikas ne ga kudurin manchester united na samun gurbi a gasar cin kofin zakarun turai domin ko yanzu haka tana ta biyar ne a teburin gasar premier tare da tazarar maki hudu tsakaninta da manchester city da ke sama samanta a matakin ta hudu tare da wasanni uku uku da suka rage to sai dai a kasar italiya kan yan wasa da magoya bayan club din juventus gagarumin biki suka yi na murnar tabbacin lashe kofin gasar siriya a na kasar bayan samun nasarar wasanni har guda goma a jere bayan da ta doke kafi a karshen makon nan da ci biyu da nema an tabbatar da su a matsayin zakarun gasar na bana karo na biyar kenan jere da juna bayan da napoli da ke take musu sawu a teburin gasar ta sha kashi a hannun roma a ranar litinin da ta gabata sai kasar jamus inda borussia mönchengladbach ta kawo wa bayan munich tsaiko wajen tabbacin lashe kofin gasar bundesliga sakamakon rike ta a kunnen doki da ci daya da daya da ta yi a wasansu a wannan makon bayan munich na bukatar nasara ne kawai a wasan ta sami tabbacin lashe kofin karo na hudu a jere kuma karo na 26 a tarihi to amma sakamakon wasan ya sa dole ta jira tukunna to sai dai a kasar spain kam har yanzu tana kasa tana dabo domin ko har a wannan makon da ya rage sauran wasanni biyu a kammala gasar ta la liga har yanzu ba a san maceto ba barcelona da ke saman teburin gasar da atletico madrid da ke binta duk suna da maki 85 ne yayin da kuma maki ɗaya ne tal ya rarrabe tsakaninsu da real madrid da ke dafa musu baya real madrid dai ta doke real sociedad da ci ɗaya mai ban haushi atletico ma ta doke vallecano da ci ɗaya da nema yayin da barcelona ta doke real betis da ci biyu da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to gaishe kamar murtala to jama'a abin da ya sauka kenan a shirin yau sai wata litinin a dan allah ya kai mu a madadin wakilan da suka kawo rahotanni a yau wato haruna dauda daga maiduguri da hassan mara tambal daga badin da kuma murtala faruk husaini daga sokoto aliyu mustapha sokoto ne a washington dc yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka bisa ga rahotannin kasa na shekarar 2015 akan ayyukan kare hakkin bil'adama da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a tsakiyar watan afrilu gwamnatin kasar rasha na ci gaba da watsi da kuma take hakkin bil'adama da dama na farko shine ci gaba da gwamnatin ta yi na kokarin danna 'yancin 'yan kasa wajen zaben shugaban da suke so cikin kwanciyar hankali da adalci an yi ta amfani da sababbi da tsofaffin dokokin danniya wajen musgunawa da batawa da kuma azabtar da mutane da ƙungiyoyin da suka soki gwamnati musamman gwamnatin take auna waɗanda suka tofa albarkacin su wajen goyon bayan gwamnatin ukraine ko kuma a dawa da ayyukan gwamnatin rasha a ƙasar ukraine haka kuma gwamnatin rasha na ci gaba da hukunta wasu ƙabilu da ƙungiyoyin addinai tsiraru tare da nuna wariyar launin fata da wariyar jinsi da ma'aikata da bayan ƙasa ba bugu da ƙari jami'ai na daƙile duk wasu hanyoyin kare kai akan al'amuran da suka shafi siyasa gwamnatin tana amfani da wurin tsare mutane na sirri da cajin su da laifukan ta hanyar amfani da bayanan leƙen asiri da kuma ƙoƙarin hukunta waɗanda ba 'yan ƙasa ba da aka kama ba bisa ƙa'ida ba musamman 'yan ƙasar ukraine duk da haka a lokaci guda mahukuntan suka yi hukunta mutanen da ke da hannu wajen kisan fitattun 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya da 'yan adawar siyasa haka kuma goyon bayan 'yan awaren gabashin ƙasar ukraine da rasha ke yi da kuma ayyukanta na shekaru biyu a yankin a ƙasar ukraine ke da alhakin wasu munanan cin zarafin bil'adama a yankin a cewar kungiyar masu sa ido ta ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama masu zaman kansu haɗakar dakarun 'yan awaren ƙasar rasha a yankin donbass da kuma ayyukan hukumomin ƙasar rasha a kiremiya ne suka yi sanadiyyar mutuwa da jin raunukan dubban fararen hula jami'an hukumar kula da ayyukan kasar rasha na bi suna kama wasu 'yan kungiyoyi musamman 'yan ukraine da kiremiya waɗanda suka yi maganar adawa da ayyukansu kuma da ƙarshe rikicin arewacin caucas tsakanin dakarun gwamnati da mahara masu tsatsaunar ra'ayin islama da masu aikata miyagun ayyuka ne suka yi sanadiyar cin zarafi da yin wulakanci akan bin doka da oda wannan shine sharhi murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To labaran duniya amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kammala wata ziyarar gaggawa da ya kai birnin geneva ta tsawon sa'o'i ashirin a yau litinin amurka da kawayenta na kokari ne su ga sun gabatar da wata bukata wacce za ta tabbatar cewa ba a koma gidan jiya ba a yakin da ake a syria ko da kerry bai bayyana irin bukatar da suke tattunawa a kai ba amma faɗi tashin da yake yi shine ya ga cewa an tsagaita wuta na dan wani lokaci sannan a dakatar da hare-haren da dakarun siriya masu samun goyon bayan sojojin rasha ke kaiwa ɗaruran mutane ne suka rasa rayukansu cikin kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata a aleppo bayan hare da dakarun siriya suka kai wani harin bam da aka kai a cikin wata mota a birnin gwagadaza ya halaka wasu mabiya maza habashi a su sha uku yayin da suke bikin tunawa da mutuwar shugabansu da ya rasu a karni na takwas To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu muna yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu kafin nan ga wata gyara. Wanda wakilinmu a Yamai Sila Barma ya hira da shi a shirinmu na yamma kan batun sabuwar kotun shari'ar kasuwanci da aka kafa a Yamai shine mamman na Isa wato Sabu'u babban alkalin kotun kasuwanci na Yamai ɗin. yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatarwa da julie discretion wacce ta hada mana sautin da injiniya na wannan lokacin wato jim hammond ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta sai kuma gobe idan allah kai